wa'anne ne labarun da za a iya samu idan aka kira wannan lambar? Duka abin da ya shafi labaruka da ba da shawarwari abubuwan da suka shafi noma da kiyo manomi ko makiyayi suna iya kiran wannan da saba'in da bakwai. kuma za su iya samun amsa a wannan cibiya ta kira. Misali mutumin da ya samu sabon irin shuka zai tambayi shawarwari ya ake amfani da shi ko kuma ya ake noman rani wani iri ya ake yaƙi da cututtuka idan a ɓangaren kiyo ne ya mutum zai zaɓi kalar dabbar da yake son ya yi kiyo ya ake kare dabbobi har zuwa ya mutum zai sayar da dabasa a kasuwa ina zai kai ya sayar duka waɗannan labaruka ne da manomi ko makiyayi suke bukata domin sarrafawa da sayarwa kafin mu saka wannan cibiyar kira sai da muka yi tanadin jadawalin bukatoci gaskiya a cikin ƙauyuka mun ci karo da manoma da makiyaya a cikin waɗannan yankuna jihohi uku mun yi musu tambayoyi wani bukatoci ne suke da su a fannin samun labarurka ya suke fatan mu kawo musu labarurka da sauransu waɗanne irin abubuwa ne suke fatan samun labarurka a kansu shine muka ajiye a wannan cibiyar kira zuwa ranar yau wa'anne ne mahimman tambayoyin da manoma da makiyayan ke yi a mafi akasari sun fi bukatar shawarwari misali ya ake noman rogo ya ake iya kariya daga cututtukan da suke kama mangoro ya ake noma rani a yau ta hanyar waɗannan bayanai da muka samu tattarawa a wannan cibiya ta kira duka waɗansu abubuwa da ya kamata mun yi tanadin su wanda muna iya bai wa manomi ko makiyayi inda abubuwa ne waɗanda muka tsamo daga gwamnati bayanai ne da gwamnatin Nijar ta amince da su idan manoma ko makiyaya suna samun bayanai a cikin lokaci muna tunanin zai ba su damar su yi aikin su da kyau aiki ne da muke yi tare da dukkanin abokanin hulɗa na yin aiki gagarumi domin yin gangami manoma da makiyaya domin su yi amfani da wannan.